Yajin aikin nauni ɗaya da motocin sufuri a Nijar ke yi ya kumshi ne ɗaukacin motocin da ke ayyukansu na jirga-jirgar yau da kullum inda a safiyar yau jama'a suka wayi gari da rashin motocin taksi waɗanda ke ɗaukar jama'a zuwa wuraren ayyukansu na yau da kullum sakamakon yajin aikin da ƙungiyoyinsu suka kira. To yanzu haka ina tsaya kan tsakiyar wani titin da ke anguwar College Maryama da ke tsakiyar birni mai ɗaya daga cikin manya-manyan anguwanni wanda titunan su kan samu motoci da ke wucewa akai-akai akasarin motocin da ke wucewa yanzu motoci ne na masu zaman kansu sabanin motocin haya da na taksi da ake gani kan wucewa a kodayaushe sannu hajiya barka salamu alaikum riya ta da ba ta da lahiya za mu taifan sama ba mu samu taksi tun gida da mun kai to rutu kyanga muna ta wahala wallahi wato ba ku san ba cewa ana yajin aiki wallahi ban sani ba hmm. inda san da tun da asuba ina ina abin ga ina tafe da kahata in tai wallahi ban san na kai ma ayar biyu ina saya kyan ban samu mota jiran da muka yi muna son mu tahi gari can na muke neman da abincin da muke ci dama mu ba ci ne gare mu ba to ba mu samu ta ba ba mu samu motoci ba dole mu dangana daga bisani na yi tattaki zuwa anguwar aeroport wata unguwar da ke da dan jayawa da tsakiyar birnin ya mai malam umaru wani mai karamin karfi ne wanda ya shafe lokaci mai tsawo yana jiran mota a cewar sa yajin aikin na yau yana ɗaya daga cikin waɗanda ya takurawa sosai yanzu duk wani wanda a minista ko wani libite ko wani wane ne shi na ɗaukar mota shiga ta dala ashirin da shi da ɗiyan shi duk mota suka shiga su da matansu muna talaka ka ɗaukan mota ta dala ashirin mu shiga. To iya kai ji da wannan yajin aiki na yau. A ni wanga yajin aiki ya ma kwantata min. Tun da dai kaga yanzu zane wurin biɗaɗɗa abin da ni ci babu mota. Akwai wani cikas da rashin hita a yau dinnan nan zai iya kawo ko zai haɗu. Oh, malam kai ma ka dai yi tambaya ni da zane biɗaɗɗa abin to kuma yanzu na iya taya gari ƙasa. Tun da yanzu nan ma dai ni dala ashirin ɗin ne ta nika ni ya shiga ba a batun wai shi na kwantata. Wato na mota ɗaya gare ka kenan. ta daga ko su wani yabban dala yanzu nan abin nan to sai yaya kenan a'a sai ya sai dai Allah shi gyara shin ko menene ya zafi haka har ya kai ga direbobin tsunduma cikin wannan yajin aiki nauni daya Alhaji Ibrahim Akwara shugaban kungiyar direbobin motocin sifiri ne na jamhuriyar Nijar farashin mai na biyu shine matsalar da muke samu tsakaninmu da 'yan eh, sanda da kuma gendarmomi da kuma duwan na uku akwai mu da wata matsalar ta eh, tsakanin eh, motocin eh, masu 'yan sitar masu ɗaukan mai wanda adda wannan matsala tsakanin da da da sonidap na hudu eh, shine kasis wanda ya yi yawa a nan cikin babban birnin yamai da kuma a cikin ƙasa gaba ɗaya mun ce ya kamata wannan kasis a gyara domin karya lagon wannan yajin aiki ne ya sa gwamnati a karkashin jagorancin ofishin ministan sufuri ta tanadi wasu motocin safa-safa domin sauƙaƙa ɗaukar ma'aikata waɗanda ke zuwa guraben aikin yi attahullahi zakawano shine mataimakin daraktan harkokin sufuri a ofishin ministan sufurin jamhuriyar nijar su wa'annan motoci eh, ministan sufuri ne ya kire su ya ce to gashi nan cikin matsalar da muke amma abin da muke so yanzu eh, ku kama mu eh, ku ba mu aran ku mu samu mutanen da 'yan taksi ba su ɗauka da faba-faba mu samu mutane a ɗauke su a wurin aiki kuma a ɗauke su wurin wurin rangadinsu. Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai.